Washington DC. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM duk a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com masu gabatarwa. Madina ɗahirin mai shanu. sarfila hashin gumel tare da ni maryam dauda kamar yadda muka saba a duk kowace ranar juma'a shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan abubuwa daban-daban da suka hada da al'adu nishadi sana'o'i da dai sauransu a yau ma sha biyar ga watan nuwamba na shekarar 2019 za mu tattauna ne a kan batun girke-girke. Ga dai abin da wani matashi ya ce. ni kuku ne mai harkar girke-girke to ai namiji ya fi zaƙin hannu ke kanki in muka shiga ɗakin girki sai kin ji ah, kunya <laughs> namiji ya fi zaƙin hannu ai duniya ma ta riga ta da the best cook in the world namiji To masu raro za ku ji ƙarin bayani a wani bayanin da ɗan shila ya yi ko da yake su kuma mata ga abin da suka ce. Ba wai a ce wani abu ba a ce namiji ya fi ni mace girki a ta wani dalili kyamma ma ke san karin magana da aka ce komin lalacewa masa tafi kashin sanu amma kiti zaki depend abincin namiji wallahi zawo zaki lallai kam sarfila da madina yau abin na yi <laughs> To masu sauraro a ci gaba da kasancewa da shirin yau da gobe shirin matasa don jin duk waɗannan bayanan har ma da amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook. To da farko dai Maryam za mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku wato muka yi ma masu sauraro. Inda muka ce girkin maza ya fi ɗanɗano in ji wani matashi mai sana'ar girke-girke. Shin menene ra'ayinku ga yadda kuka amsa mana tambayar? da farko rakayya Usman Fari Jebuwa ta ce ai babu haɗi domin yaya za a yi ɗan na koya ya fi ɗan na gada. Don haka wannan rahoto wani abin dubawa ne. Shi kuma Ayuba Garba kafin ma daki ya ce gaskiya ne ya faɗa girkin maza ya fi daɗi, shayi da biredi maza, doya da kwai maza. naman tsire maza naman balungu maza soya kifi a kasuwa maza dafa indomi maza gaskiya maza sun fi iya girki <laughs> watakan su maza ya yi eh, mana har da soya kifi a kasuwa eh fila kaji watakan nan kuka ba afi yi eh, mana <laughs> to shi kuma Nasiru Kainuwa Hadeja Albani ya ce, a duniya dama maza sun fi mata iya girki mm. ko ni din nan ina ji a raina cewa na fi mata da dama iya girki gaskiya ya burge ni <laughs> Yana da gaskiya. Ko kai ma haka ne. <laughs> A to mu dai karanto din mu ci gaba. <laughs> Ita kuma Fatima Ibrahim Muktar ta ce ya fi ɗanɗanon magi kan amma ba na gardin iyawa ba. Ah, ah. Mhm. To kalmin wani bayani. Mhm. Shi kuma Abdulrazak Muhammad Fatiskum ya ce kwarai mm. kuwa shi ya sa matata ke cewa ne mana girki. Ah. Ashe ta san girki na ya fi nata daɗi. ya gano ta sai na gaba kuma alhaji umar fureba gashuwa ya ce salam filin yau da gobe maganar gaskiya wannan matashi ya zama magori wasa kanka da kanka <laughs> mata su aka sani da iya girki hmm. to lallai kam aka sani da yawan girki ne ba iya girki ba <laughs> to mun bar dai muna nan zuwa dai ma ji karin bayani <laughs> shi kuma comrade abubakar abubuwa kankara ya ce salam filin yau da gobe tabbas haka yake domin akwai wani mai sayar da abinci a garinmu ya fi matan kwastomomi kai abincin daɗin shi sai wanda ya ci su kuma hafsat usman hafsilu malam madori da aminu adamu malam madori suka ce salam yau da gobe komai da ruwanku to magana ta gaskiya mu mata mun fi maza iya girki a girkin maza jagwalgwalo ne <laughs> sarfila kadi yawa <laughs> shi kuma kabiru jk kara ya sakwato ya ce ni kam san ban yarda da wannan batu ba wato girkin mata ya fi na maza daɗi saboda maza a ra suka yi mata kuma a cikin girkin aka haife su wannan ita ce hujjata mm-hmm, mm-hmm. kabiru abubakar bulan yaƙi ya ce wannan magana tana buƙatar zurfin bincike Shi kuma Lawal S zazzau ya ce Assalam yau da gobe. Ai dama maza sun fi mata kwarewa a fagen girki domin kuwa ko manyan otal-otal na duniya ka shiga. Za ka samu maza ne ke girki ba mata ba. Wato saƙonmu na ƙarshe ya fito daga mai nasarar nasarawa funtuwa inda ya ce, zaƙin miya sai mata, a ci a ƙoshi kuma sai girkin maza. Mm. Girkin <laughs> To madalla mun gode da waɗannan amsoshin a ci gaba da aiko mana da su. To girke-girke ko dafa abinci wani abu ne da aka san mata da shi amma a yau an waye gari maza su ma sun ce ba a bar su a baya ba. Baraka Bashir wakilin murya Amurka ta hira da wani matashi mai sana'ar girke-girke a Kano wanda ya ce ai ɗanɗanan na maza ya fi daɗi. sunana bashir bello dan shila Uh, ni kuku ne ma'ana chef kenan mai harkar girke-girke wanda kuma na ɗauki shekaru akalla sun kai guda goma shekaru goma kenan ina yin wannan sana'ar na fara tun daga wanke-wanke a gidan wani balarabe daga nan na zo na zama babban mai dafa abinci a wannan gidan daga baya na zo na fara yin harkar girkin kuma a cikin wato irin ɗakin girkin na restaurant mm, kenan sannan na je na yi kuma wato a kasuwa kenan inda na samu kuma na zo na buɗe na wani kaina inda daga baya ne na je na yi karatu na karanci harkar wannan girkin yi a school of hygiene na school of hygiene kuma na samu certificate dina kana daga bisani kuma na zo na samu wato certificate na bangaren harkar ilimin su kansu wato dabbobi ma'ana bangaren yadda ake kiwon kaji kenan da kuma yadda ake gane su da kuma yadda rayuwarsu take gudana daga nan ne kuma na samu har na buɗe makaranta ya ta wata kaina wanda kuma ina ɗaya daga cikin namijin farko a cikin jihar kano da na fara koyar da girki da yaren hausa wannan gasa da za ka yi hmm. shi ne karo na farko eh wannan gasa ce ta ake ce mata wata tukunyar gaske mm. gasa ce da ba a taba irin ta ba a cikin jihar Kano amma mun taba uh, mun taba halartar wani gasa ko da ke gasa ne zamu ci eh, bikin koya wannan bikin festival ne wannan mm. eh wannan meat festival kenan da kuma snacks festival to wannan daban wannan kuma gasa ce ta girki wanda in ka san ka iya girki ko kin san kin iya girki to za ku zo a zahiri a gurin za a yi wannan girkin gasan wannan ba za ta faɗa a baki ba dole sai kin zo a zahiri zaki ga yaya bambanci ne To idan aka lashe gasa an aje wani abu da gwarzo za a ba gwarzo? Akwai kyaututtuka na musamman saboda duk wacce ta lashe gasan nan akwai kyautar fom na koyon girki na makaranta ta kenan. Mm-hmm. zaki wata uku car ana koya miki girki ba tare da kin biya kuɗi ba. Sannan akwai kyautar fom na kwalliya wanda wata ma mata ita ma ta bayar kyauta. Sannan akwai fom na kyauta na akwai kwamfuta kyauta wacce za a ba duk wacce ta zo na da laptop computer kenan sannan akwai kananan da kuma manya-manyan kamfanonuwa wanda muna sa rai kafin gasar nan a gama ta su ma za su kawo kyaututtuka a bayar a wannan gurin ke kanki da zaki ba da kyautar mota ki ba ba mu za mu iya sawa eh to ba zan bayar ba <laughs> eh, wannan gasa eh. ga mata ne kadai ko kwa duka mata har maza ai albashirin ki yanzu ma maza uku sun sifom din mm. wanda kuma maza da mata ne aini ma namiji ne oh, fom din masu yarwa eh fom din masu yarwa ake fom din dubu biyar ne kacal dubu biyar eh. a wannan zamani eh yan kallo kuma naira dari biyu yan kallo eh naira dari biyu idan na zo zan shiga sai na biya a ke ka iya biyan dari da hamsin ka ce ka wannan kukun ya iya ya iya kasuwanci akwai wayan kasuwanci ba wayan kasuwanci ba ne ba mm. buri na a ce a jihar kano a arewacin najeriya maza su gane mahimmancin cook saboda wallahi yanzu ina nan kano amma za ki ji an kira na abuja a port harcourt ana neman namiji guda ɗaya wanda ake so wanda zai je can ya aikin abinci amma ina wahala suna wahala sun yi karanci yanzu ke kanki yanzu in ce ki kawo mun cook a kanan nan kwarara guda uku wanda ba sa aikin wani abu na hada ki da aiki so gaskiya ya kamata maza su gane ni namiji ne cook gashi na ina harkar girkin to amma me samun iri na maza maza yana wahala duk sai mata matan kuma ba sa iya fita waje su yi aiki saboda haka wannan wani kalubale ne ga muwazan da suke zama ba sa sana'a ni yanzu na dau alƙawari in dai namiji ne zai koyi girki daga yau duk lokacin da aka sa wannan shirin nan da wata daya ya zo zan koya mai girki kyauta kuma zan kai shi inda zai yi aiki ko a Kano ko a Abuja inda zai aiki ina koya mai ya zo ya koyi abinci zaka sama masa kyauta ma saboda ai yanzu zo ai maka cinciro biki gane bane ai yanzu ne akalla ina da waɗanda suke neman wallahi masu aikin abinci sun kai mutum shida a nan Kano banda Abuja duk mata da ake da da suka iya girki duk waɗannan ba su to ai namiji ya fi zakin hannu ke kanki in muka shiga dakin girki sai kin ji ah, kunya namiji ya fi zakin hannu in ji dai dan shila a to ai wannan tunda ba a bincike aka yi aka ai duniya ma ta riga ta ce da the best cook in the world namiji ne a no ki ki browsing ki gani <laughs> Jones. gaida dan shila to dan shila sai dai wannan bayani naka ya tado da muhawara sosai wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta jagoranci wani zaure da ya tattauna akan wannan batu wato tsakanin maza da mata wa ya fi iya girki ga zainab babaji To masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan zaure inda yau zamu tattauna wato wannan takaddama ta suwa suka fi iya girki tsakanin maza da mata. A wannan zaure ina da mutane guda uku waɗanda zamu tattauna da su. Na farko Becky Fajok. Sai kuma Nina sadguni. Sai kuma Musa Muhammad. To ga sunan su uku suna zaune za mu tattauna akan wai tsakanin maza da mata suwa suka fi iya girki ne beki kan malama zainab in ba wai a ce wani abu ba a ce namiji ya fi mace girki a ta wani dalili ke ma ke san karin magana da aka ce komin lalacewan masa tafi kashin sanu wato bi ma'ana komai rashin girkin mace tafi namiji komai yaya amma maza na san akwai lokacin da za a yi gasa sai a ce namiji ya ai shine ya ci na zamani ne a haɗa wannan ainihin girki wanda ma ko ba a sa magi ba idan mace ta nasu ta yi girki ko ba nama za a ci ana lallashe hannaye. To nan sa kin ji ita beki ta ce wato mata sun fi maza iya girki ke ina ra'ayinki? To a ni kam a ra'ayi na zan ce akwai mazan da sun yi girki ko an ki ko an so akwai wanda iyayensu tun suna kanana sun koya musu girki amma komin ya mata ni kam sun fi iya amma akwai maza yanzu iyayen yanzu suna koya ma mazansu girki yanzu ki samu namiji ya iya dafa abincin da wani miyan kuka ki samu nan babana ya iya dahuwa babana har yau yana dafa abinci mai lafiya kuma mu ci mu koshi ba mai zawo Duk yan wana suna yi kek suna dafa komi suna iya haɗawa so ba wani yanzu wayewa ya shiga gari so yanzu ma ba wani na mace ko namiji duk yara yara ne so kowa ma ya iya fara yana iya dahuwa to malam musa ka ji abin da mata ke cewa wato wato eh, mata sun fi maza iya girki duk da yake ita nan sa ta yi magana cewa ah, wato maza waɗansu sun fi Beki ta yi maganan cewa wato komai lalacewan masa ya fi kashin shanu kana ganin kamar maza sun fi eh, ma, mata iya girki? Har ga Allah maza sun iya girki amma dalilin da yasa suke suke da bukatan su iya girki saboda bacewar rana. Mm. saboda wani lokaci idan ka idan ka aure ka aure ka aure mata wani lokaci zaka zo kana da bukatun ka ci abinci zaka zo ka samu bata girka abinci ba mm. kaga daga ka zo sai dai kawai ka shishirya kawai kai ka girka abincin ka ka ci mm. ba tare da ka bata lokaci ba mm. dalilin da yasa mazaje kenan yawanci suke da yunkuri su ga sun samu sun iya abinci tun kafin sun yi aure sannan kuma bayani na biyu dalilin da yasa maza suke da bukatun su iya abinci shine mutum yakan samu zai iya tafiyan wani wuri ya je ko ya je makaranta ko kuma ya je neman kuɗi ko kuma ya je neman ko kuma ya je dai wani haraka dai daban wanda zai je rayuwarsa shi kaɗai ne ba tare da ba tare da wani iyaye ba mm. kaga a nan zai yi kokari tun kafin ya je yi kokari ya samu ya iya abinci tun daga nan gida ya depend din kansa tun kafin ya je can dalilin da yasa kenan maza suke son su kasu iya abinci saboda idan mutum ya je wani wuri ba iyayenka a wurin babu kowa naka baka da baka da mata ta yaya zaka kace da kanka kin ga matsala ne dalilin da yasa kika ga kenan maza suka suke da bukatar su suna yunkuri su ga sun ga sun samu sun iya abinci a kowane a kowane irin lokaci to beki akwai kamar yadda ya magana cewa maza wani lokaci sukan yi ne don dai su ci abincin wato dai su samu cikin su ya ya koshi ke a ganin ki wato mazan nan suna kwazo kuwa wajen iya girki musamman yadda za a ci don daɗi ne ba wai don a ci don kar a mutu ba na san dai abincin da namiji zai dafa ba wai zai ci domin ya ji daɗin abincin ba ne domin kamar da shi dan uwa musa muhammad ya faɗi ya ce kila in namiji ya zo bai samu an yi abinci ba sai tashi duk ko me kawai ya samu kawai ya kwaba ba wai abincin da in baki sun zo a basu ci ba a'a ba wani namiji da zai dafa abincin da har baki zo ci ai mun ji daɗin wannan abinci lalacewan mata ne irin matan da suke da kiwiya ba su su tashi su yi abinci ko kuma eh, in ce kiwayen kenan ba za su so su yi abinci ba tun kafin mijinsu ya dawo daga wurin aiki to sai in ya zo ta abin da ya samu kwaba a ci kawai ba wani dan daɗi ba ne an ci ne domin kar a mutu kada yunwa ta kashe su. Donan sai da suke magana cewa 'yan uwanki suna girki musamman maza idan mazan gidanku da matan gidanku suka yi girki a ganinki wanne ya fi daɗi. To ko kaki ko kaso ba haɗi. domin abincin da kisa in mama ta koya ma yara abinci ta inda ta ta koya na mace daban da ta koya ma namiji ko don ta ce ina koya miki don gidanki amma namiji kamar da Musa ya faɗa malam Musa ya faɗa na yanzu ne na dafuwan yanzu ne kawai don kawai barin ci ko wani lokaci eh in kin je a dafa hada dan gundun indomi ko wani abu hada amma amma ba wai za mu iya mu ce cewa ba mazan da sun yi su dafa abinci amma kin tamu maybe a cikin goma biyu ko ɗaya domin wani lokacin ce miki yaushe zan nasu ma su dafa yaushe za su nasu su dafa in sun haɗa kawai kamar da babana zai haɗa abincin lokaci lokacin mu fashe da dare amma yana daɗi wani zai haɗa magin shi barkonon shi tumatur da komai daka a wuri ɗaya kin ga shi ya yi haɗin shi <laughs> eh, ya yi mishi sauri kawai don a samu a ci ne so wani lokaci dafa abincin kawai don ana yi ne kawai don bari mu yi kawai kar mu mutu eh ba wai ba mu in yi don wata ko wani zai zo ya ci ba eh amma kiti zaki depend abincin namiji wallahi zawo zaki to malam musa waɗanne irin nau'in abinci ne kake ga kamar maza suke da sha'awan dafawa na farko abinci mai sauki kamar indomi namiji zai iya dafa indomi a lokaci saboda shi bai da saboda ba in shaf shaf ne ake yin sa to amma kuma har ga Allah akwai na abincin da idan namiji ya yi. idan namiji yayi gaskiya har ga Allah mace ma in ta ce ma ita ma sai ta san ta ce ta ci abinci kamar wani irin abinci ke. na farko shi yanzu yanzu kamar misali a ce a kawo kamar mu yanda muke harkar mu a ta gefen yankin mu mm. idan muka tashi muna tafiyan mu tafi daji mm. kifi mu je mu kama kifi mm. idan muka kama kifi muna zuwa mu zo mu wanke kifi mu girka abinci to idan ka ci abinci gaskiya a lokacin ko mace ne in ta ci abinci dole sai ta sake dawowa ta ce sake zuwa mata <laughs> eh, har ga Allah domin a wannan a wannan lokacin waɗanda suke zo su zo su sayi abin su sayi kifi a wurin mata ƴan mata suke zo su zo sayi kifi a wurin mu gaskiya suka ci abinci a wurin mu har ga Allah suna suna suna suna suna suna daga mana hannu suna daga mana tuta eh. gaskiya har ga Allah dalilin da yasa kenan inda inda inda kenan ni nake da alfahari kenan da mazaje mm. idan mutum idan namiji idan yace zai yi abu to har ga Allah yana yi kuma in ka idan idan har yayi Allah yana taimaka sa kuma idan yayi sai sai ka tabbatar da eh wannan gaskiya kwararre ne akai To Beki idan kamar yadda ya yi magana akwai mazan da za su iya dafa abinci akwai wata mace kuma da komai kika bata ta hada sai ki je abincin ba daɗi ina ake samun wannan akasi. Eh kuwa kamar da shi ya faɗi wata mace fa idan mijinta ko ya ɗauki kaza guda ya ce gashi ki kirka mana abinci mm. za a ji maka man an yi da kafa ne mm. ba za a ma san ma ko an sa magi ko ba a sa magi amma idan mace za ta natsu ta yi abinci kai ko ba nama ko ba nama abincin nan zai yi daɗi amma kamar wani irin abinci abincin da nake nufi a nan kin ga wake wake bai san haɗi da yawa kamar gwatin wake mm. an ɗan samo ko ɗan crayfish na naira hamsin da dan magi da barkono da alehu komai yayi daidai to ba halin magi eh, a eh, crayfish fa za iya sa ko dan daddawa daddawan kalwa ba eh. korai daɗi ko shinkafa jollof din nan in aka saka mai magi haba sai an lallashe hannu har zuwa gwiwan hannu domin ba karmin daɗi ke da shi ba ba dole sai an sa magi ba magi ma na zamani ne iyayen mu na da da ai ba a san da wannan magi ba kan na su kawai ka yi ka zuba mai daddawa da dan gishiri ko me daidai. Eh, sai kin ji abin da ita beki ta faɗa wai wato ba lalle ma sai an yi amfani da wannan kayayyakin zamani ba kina ganin kaman ah, za a iya dafa abinci haka ba tare da an ci a ce an sa sinadarin magi ko wani ɗanɗano wanda zai taɓo abincin ba tsakanin maza da mata wanda zai girkin zai daɗi to kisan wani kuma hannu ne akwai wata matan da ita tun da aife ta taɓa abu kaɗan yana kyau akwai wata kuma da ko an taba ko an yi yaya ko an bada duk eh, duk su spices su magin bara ko an so a ya bare kyau ba inda kika bata kin da ki same shi aka ko bai fita hannu hannu ne sai kuma wani lokaci zamani ya tamake mu yanzu muna da su magi muna da su menene reko da sauransu suna dan taimake mu abinci kin ga namiji in bai yi yuzin waya na abubuwan ba akwai damuwa mm-hmm. domin shi da abin da yana dan tamake shi kenan magin amma kin ga nan mace a kotan macen da ko kin bata magi kwaya ɗaya ne ta yi abinci yana daɗi domin ina ji ko Allah ya bamu wannan Um, yes eh, so muna da shi yana cikin jikinmu ne abin da an riga an aife ka da shi ne ubangiji ya riga ya baka shi ne so in kin gani kaman wanda an aife shi da wani da wani abu daban in yayi miki ko kin so ki ne yana yin shi daban ne akwai da kuma shi ya koya ne kin ga musu maza yawanci sun je sun koya ne na mace kuma a gidan ne ta yi tun daga haihuwa ke kitsan na mace ne so kin akwai ba akwai bambanci tsakanin na mace mm. da namiji so ko kin ba da menene amma wani lokaci din kaban da malama baki ta faɗa komin yaya mata akwai wanda su an haife su kan ba koya musu ba maybe don gidansu masu kuɗi suna da masu taimako mai so sun yi girma ba su san ya ake sa sai ruwan zafi to akwai bambanci to malam uh, musa muhammad an yi maganan cewa wato saboda kayayyakin zamani ɗanɗano na zamani da uh, kuke samu shi yasa kuke iya girki ba wai uh, kun iya girkin ba ne ah, kamar yadda malama nasa ta ce abin daga hannu ne wani namiji idan ya zo idan matan shi ta dafa abinci idan ya zo ɗanɗana abinci bai jin daɗi to idan yau ya ci bai yi daɗi ba gobe in ya ci bai daɗi ba jibi idan ya zo fa zai yi da dafa shi da kansa fa ya dafa abincin ya sake gwada shi ya gwada hannunsa tun da dai mata su da kansu suka ce abin daga hannu ne to shi ma bari ya gwada hannunsa dalilin da yasa kika kenan yawancin mazaje kafin su yi aure sukan samu su iya dafa abinci saboda ko da irin wannan abin ya zo ya zo ya faru ko an yi yaji ne ko an yi fada ne an dan yaji ne kuma dai an yi fada ko kuma dai wani abu dai to zai yi kokari kawai shi da kansa kawai ya dafa abinci da kansa kuma kana ga in ya dafa abincin nan a ce matarsa za ta iya zama ta ci hankalin ta kwance tabbas idan idan idan har namijin idan har namiji din ya iya abincin sosai in dai ya tashi da iya abincin tun daga gida in dai mutukan zai dafa abincin sai ita in ta ci dole sai ta daga masa hannu dan ina ina da ina da ina da ƙwararren hujja akan wannan to wanne ne hujjar naka hujja na farko shine duk abin da duk abin da aka ce maka ka riga da ka koyi shi ne tun daga farko to da yardan ubangiji in dai har da ka juri koyansa mm. to abin zuwa nan gaba insha Allah za ka zo ka zama ƙwararre a kai sannan hujja na biyu shine idan yau na shigo gida na zo na samu baki ba gobe na shigo na ga na zo na samu baki ba a lokacin ni kuma ban iya ba zan yaye da rayuwana amma idan har Allah ya sa na iya ba tare ba wani bata lokaci ina zuwa ko zai sai girka abinci mai ko in ci abina ba sai an tambaya cewa a abin ci a tunda na iya abinci kawai shin kenan kawai yan girka abinci nan in ci kaya na kawai in fita abina kamar yadda waɗansu mazajen suka ce kama da wane bata ne yawara a wasu mata wani namijin zai iya shigowa gida ya zo ya samu ya dawo daga ofis ya dawo yana da bukatan ya ci abinci ya zo ya samu matan shi bata girka abinci da wuri-wuri ba ko kuma ta yi ma ba eh, daɗi yawa ta yi babu daɗi wani lokaci namiji sai sai ya ce to tun da dai abin ya zama naka ne ke ki koma cikin ofis in zan dawo cikin gidan duk wani abin da duk wani nauyin da ke kan aiki da ke kan gida ni zan dauka ke ki koma cikin ofis to amma ana samun haka wanda namijin da zai ce matar shi ta je ta aiki shi kuma ya dafa abinci kama da wani ba ta wani wannan bayanin gaskiya ne ana samun namijin da zai haka zai dauki nauyin zai dauki nauyin dafa abinci ya dauki nauyin yara ya ɗauki komai da komai na yara ita kuma ita kuma ta koma ofis tana wasa da biro <laughs> salo mawa mawakan fim din Hausa madalla a gaida zainab babaji da tawagarta to kafin na san sarfili ya zaɓu ya ce wani abu eh, na da ke wannan amma kafin mu je nan masu sauraro za mu yi amfani da wannan damar mu sanar muku da cewa sashen hausa ya samu sabon shugaba hmm. tsohon babban editan aliyu mustapha sokoto yanzu shine shugaban sashen Hausa na murya Amurka. Allah kuma ya sa alheri mm. Allah ya taimake mu To amin ya Allah so muna masa murna muna kuma Allah ya taya shi riko ya kuma taimaka gaba daya. Amma game da maganar girki nan da kuke yi. Ni abin da ya bin mamaki shine ya za a kwatanta cewar mace wai tafi namiji iya girki mai ɗanɗano. <laughs> Abu ɗaya zan baki kawai ki duba ki gani shine duk duniyar nan ki duba ki gani. Eh. duk duniyar nan eh. duk da ka je manyan gurare otal otal ko wani abu ba za ki taba ganin an ce wanda suka iya girki mata guda biyar ba wannan ai satan ansa ne ra'ayin mai sauraro ka dauka kake kake maimaitawa wannan ba ra'ayi bane ba babu wani magana gaskiya ne nake ga miki mu da muke ofishin nan yaushe ka taba dafa abinci a gida ka kawo mana sarfilu eh ba wai na ci ba na ci muka ware muna kawo abincin mu ci tare ba ka taba wa ba sarfilu sai na tona maka asiri da <laughs> haka gobe ka dawo shinkafa ka dawo shinkafa ka kawo mana tunda haka ne babu damuwa zan dafo shinkafa gobe da ba kowa saboda ka a ci ko saboda kwanan gobe zan tafi in kawo <laughs> oh da ba ma nan eh, to gobe asabar asabar ranar litinin zaka dafo shinkafa ka to litinin ina ranar da kowa yake nan laraba wai za mu ci jagwalgwalo ba <laughs> ah. mm, mhm. a ci daɗi dai <laughs> to ma sauraro abin da ya sauka kenan a shirin mu na yau ranar juma'a mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan maudu'in yanzu a madadin Madina Dahir mai shanu da Sarfila Hashim Gumel da suka taya na gabatar da shirin da kuma Mr Daniel Brown da ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu Mr Patrick ni Maryam Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.